masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma idan muka je kuma sai a kasar Ghana za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma shafin mu na yanar gizo a VOA voahausa.com. Masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmed. sauraro yau litinin 30 ga watan yulin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba inda yau za mu yi magana akan rashin adalcin wasu ubanni tsakanin 'ya'yansu da ba uwa ɗaya uba ɗaya ba. To haka yake saboda haka bari mu ɗan ji somin shi yasa alakul halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara ni dai sai ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai ga duk abin da mace za ta yi ma namiji in ma rashin tarbiya ne in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan bai kamata ya kai gurin ƴaƴa ba ƴaƴan nan fa duka naka ne da na gurin uwar gida da ko matan ka ko hudu ne ƴaƴa duka naka ne bai kamata a ce duk laifin matarka ya shafi ƴaƴa ba ina ruwan ƴaƴa a ciki To bayan wannan da aka ji so mun taɓin tattaunawar nan da aka yi a zauren muhawarar yau da gobe za mu kuma kawo mai fashin bakin al'amuran yau da kullun domin yi mana tsokaci akan irin wayannan ubanni masu bambanta tsakanin 'ya'yansu. Muna kuma nan tafi da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota kamar yadda muka saba. To yanzu kamar da Zabinatu ta ce za mu fara ne da tambayar da muka muku muka ce shin ya kuke kallon lamarin yadda wasu iyaye maza suke fifita 'ya'yan da suka fito daga ɗakuna daban-daban na duka su kuma bayan su ne umarninsu. To sakon farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe gaskiya kun kawo abubuwan da ke faruwa a wasu gidajen mu hakan bai dace ba da fatan duk mai gidan da yake haka ya gane hakan ba adalci ba ne sai kuma ado salati goma ga annabi rajau ya ce eh a gaskiyar magana duk namijin da ke nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa 'ya'yan wannan ɗaki da na wancan ɗaki bai nemi gidan shi ya zauna lafiya ba kuma allah ya ce duk wanda ke nuna bambanci tsakanin iyalansa to zai tashi a da rubabban rabin ɓare rabin jikinsa a ranar tashin alkiyama don haka 'yan uwa maza mu yi hattara sai Isiyaku Hamza Gogoro Kano ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika yau kun ɗauko batun da ya daɗe yana yi mana ciwo. Nuna ma yara wariya waɗanda ba 'yan ɗaki guda ba da ubansu yake nuna musu san bai dace ba kuma addinin musulunci ya yi hani da hakan. Muhammadu Kabiru Lawali ya ce wannan zalunci ne a bayyane bai kamata laifin uwa ya shafi 'ya'yanta ba duk iyalin da ka haifa to ka ɗauke su ɗaya suke. sai jibrin na basa ya ce hmm, wata sabuwa ke in inji 'yan caca yau da gobe hakan ai ba wani bakon abu ba ne ga mazajen da suke da mata fiye da ɗaya suna haka domin na sha ganin hakan ko a yau ma na ga hakan ku tashi lafiya To sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau ya ce magidanta masu nuna bambanci tsakanin 'ya'yansu da fatan za ku ji tsoron Allah ku daina domin babu kyau ko kaɗan kuma yawanci an fi yin haka ne wajen 'ya'yan amarya ita kuma uwar gida tun da ta tsufa sai a dinga yi mata kallon hadarin kaji ita da 'ya'yanta. To 'ya'ya dai amana ne kuma a ranar gobe kiyama sai iyaye sun yi bayanin yadda suka riƙe wannan amana da aka ba su dalla-dalla. Kwarai sai Musa salaman leri ya ce to yau da gobe shirin matasa a gaskiya wannan ɗabi'ar da magidanta ke yi tsakanin mata da yaransu hakan ba ƙaramin tasiri yake yi a zamantakewar iyali ba kuma hakan yana haddasa rikakkiyar gaba tsakanin yara kafin masu girma yau da gobe a tashi lafiya. To mun gode sosai sai kuma Abdulkarim Abubakar kebbi ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Wannan maudu'i ya yi daidai da lokaci kasancewar wannan matsalar tana nan tana addabar gidaje da dama musamman na musulmi tunda muke auren mace fiye da ɗaya. A nawa ganin akan samu hakan mafiya yawanci ga 'ya'yan uwar gida za ka ga 'ya'yanta ake so fiye da na kowa da fatan za a kiyaye kuma Allah ya yi mana jagora amin suma amin. sai murtala ibrahim zangon daura ya ce rashin ilimin addini ya sanya maza suke fifita uwar gida akan amarya ko kuma amarya akan uwar gida domin addini ya tanadar da yi wa mata biyu daidai daidaito na adalci. Haka, to sai daga kuma shafin bangaren Twitter at abba dambam ya ce hakika kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi domin hakan na faruwa a kan idona kuma san ba na jin daɗin hakan domin ina tausayawa masu wannan halin yadda za su haɗu da ubangijinsu kan wariyar da suke nunawa tsakanin iyalansu. Sai at luro underscore ke ya ce to yau da gobe wannan baya harfar da ɗa mai ido zai haddasa rikici da gaba a tsakanin iyalai maza ƙalubalenmu maza Hmm, haka yake kar mu zama mazajen hajiya <laughs> to sai na zainab ke karanta kenan a nan lura on da su kuma to sai kuma sakon uh, S. Sani mai lange-lange wan mm. ya ce ba shakka wannan lamari ne mai muni kwarai da gaske ganin cewa ko addini ma ya buƙaci a yi daidaito a tsakani. Sai at baba gana dabuwa wan ya ce yau da gobe ikon Allah hakika irin wannan al'amari yana faruwa a wasu gidaje amma sai dai rashin tsoron Allah shine yake kawo hakan yau da gobe ku tashi lafiya. To sai kuma daga karshe. at Gazali ADC ya ce tabbas hakan na haddasa rabuwa da makiyayya a tsakanin iyalai gaba daya. da rashin jituwa ko a mm. tsakanin iyalan gaba daya to sai mu ce har ya ce har jikoki abin yake kaiwa mm. to mun gode ya ci gaba da aiko mana da saƙonni game da wannan batun na nuna bambancin uba tsakanin 'ya'yansa da suke tsakanin kishiyoyi binta ibrahim ta haɗo mana tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe daga kaduna Yau za mu yi tattauna ne akan abun da ya shafi al'amuran yau da kullum na zamantakewan iyali. Wato darasin namu ne yau zai yi duba ne a irin zamantakewar wayansu mazaje musamman waɗanda suke da mata fiye da ɗaya. Wanda za ku ga Allah hakikan ba su mai da hankali ga haƙoƙin da aka ɗora musu ba irin alƙawarin da suka ɗauka na cewa za su iya riƙe mace fiye da ɗaya wanda dama yana da sharaɗa. ɗaya daga cikin kuma wa'annan sharaɗin shi ne adalci adalci tsakanin mata da mijin da kuma hada iyaye wani lokaci bisa wa'ansu dalilai wa'anda suke wa'ansu a ɓoye wa'ansu a bayyane za ku ga namijin ya a kuma ya mai da hankalinsa kan ɗaki ɗaya ma'ana ya fi son wa'annan 'ya'ya ya fi kulawa da su ya fi jinsu a jiki kuma soyayya sama a bayyana take ba tare da la'akari da yaya zuciyar ɗayan take ba da 'ya'yanta me yasa maza suke irin wannan halaye shin suna da dalili da hujja a addinanci za su iya yin haka alhamdulillah wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. to musamman abin da yake faruwa irin haka wato abubuwa ne wadda ciwon a tsakankanin mu yake musamman mu maza domin menene akwai abubuwa da yake ta faruwa tsakanin zamantakewar iyali musamman wanda yake da mata fiye da ɗaya abin da ya kai biyu ko zuwa uku ko hudu kamar yadda Allah Ta ta ta'ala ya faɗa cikin suratun nisa'i cewa masna wa sulafa wa ruba wato ai ko ku yi biyu ko uku ko hudu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to shine aka ce ku tsaya a guda ɗaya shi isa ala kullu halin mu maza ya kamata mu yi tunani mu tsaya mu gyara da kyau idan muka gyara to abubuwan zai tafi kuma matan ma za su gyara idan mu maza mun gyara yawanci a tsakankaninmu ne maza kafin ya ya kasance akan mace ɗin. Domin za ki ga magidanci ya sa rabuwar kan iyalinsa yakan faruwa daga wurin mai gida ne. A duk lokacin da mai gida ya ainihin wato jawo hankalin iyalansa da tarbiyyantar da su da kulawa da su akan zamantakewarsu na haɗuwar juna wato ba yan wancan ba ba yar wancan ba mm. ya zamo gaba ɗaya ya haɗa su da oh, uwar eh. yawwa da ta wajen uwar gida na wajen amarya duka haɗa kansu kai musu tarbiyya mai kyau ka ba su kulawa mm. to insha Allah za a samu kyakkyawar rayuwa a tsakanin su kuma za su so juna ba za a dinga samun rabuwar kai ba ba wai raba mata tsakanin amarya da uwar gida wai zamansa a gida ɗaya wai shine matsala ko kuma a'a rabuwansu wata tana wancan gida wata tana wannan gida shine matsala ba hmm. ba wannan shi kadai ne matsalan ba wato tarbiyyan tana a wajen ka kai mai gida na kulawa da tarbiyyan iyalanka hmm. to ai muna magana ne akan kauna da nuna kulawa gidan gidan ɗaya ne ba a raba su ba ko ma gidan ba ɗaya bane amma zai iya zuyuwa irin abincin ma da yake bada a wannan gidan hmm. ba shine a wancan gidan ba makarantar da ya sa wa'annan ba shine a wa'ancan ba in wannan bai da lafiya jikinsa na rawa in wayan can basu da lafiya sai dai ta mushi su jike-jike irin wayannan bambancin to alhamdulillah ala kulli halin abubuwan da yake wato faruwa abubuwan da yake sa irin wannan haka to zaki ga wato abubuwan in ka duba daga mata ne ake samun wannan matsala din. Wato ka jefa musu nasu laifin gida. Ai muna tare da su za su kare kansu malam. To abin da yake faruwa wato zaki ga mace kin san kowace kowace kowace mace da irin yadda take kulawa da, wato zamantakewa tsakaninta da mijinta eh. akwai lokacin da idan mai gida ya shigo hmm. wata tun daga shigowansa ma zai dinga ya shigo kila shi yana da ɗan kulawa da ilimin cewa na shigo gurin iyali na bari na kula da tarbiyya na na canza tsari na domin menene don na ƙara samun karbuwa wajen iyali na hmm. sai ya shigo da nishadinsa. Hmm. da ainihin wato kyautatawa iyalinsa ya shigo yana masha Allah ko a zuciyarsa ko dai da nuna farin ciki a eh, fili yawwa alhamdulillah eh, amma malam wannan hujja ne <laughs> misali dan bata nuna ita nata kulawa ba dan shi ya nuna kulawa sai ya rabu da ita ya fita daga hanyar ƴaƴanta eh a wannan bai kai har a cewa ya fita daga eh, daga kulawa da ita ba abin da ake nufi shine duk lokacin da wato mai gida ya shigo mace ta bashi kulawa da damuwa da zuwansa mm. domin irin wannan abin da isa na gaya miki haka wato abubuwan yana faruwa ne akwai lokacin da zaka shigo gida matar ka kila tana wani bangare ma can gurin wani abokiyar zama mm. irin kamar misali in gidan haya ne mm. tana can gurin wasu makwabta tana zaune tana jin zuwanka ka shigo fa amma a lokacin ba za ta kula ma da wai mai gida ya shigo bari in je in yanke abin da nake yi ba ya kamata a ce duk irin kaunan da mace take wa abokiyar zamanta mm. da wani hira da ta yi daɗi tsakaninta da wata makwabciyar zamanta a lokacin da ta je mai gida ya shigo ta bar duk abin da take ta yi ƙoƙarin zuwa domin shi domin menene a lokacin kila baki san da me shigo ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina da ja da malam saboda ni dai zan iya cewa ban taso a gida irin gidan mata biyu ko uku ba mm. amma ina gani ina da iyaye da suke da mataye haka mm. ina da makota mm. zan iya cewa gaskiya akwai wa'in zan iya cewa opinion ɗin shi da ya magana a kai wani ɓangaren yana da gaskiya wani ɓangaren ba gaskiya amma jiya da shi da zan yi na ɓangaren da bai da gaskiya fi yawa saboda ni zan iya cewa akwai makociya ma na taɓa yi ba abu wannan baiwa Allah ba abin da ba a bata mai gidanta na kyautatawa ƙarshen ta hatta aiki ma tana zuwa ta yi masa ran da zai zo kan zo weekend ne amma wallahi ni ga nauce ba wai jiyau ba ina da ni ga nauce ba jiyo ba ina da makociyan da na sani iyakan um, ake ce ma kyautatawa ma mai gida mm. Mm. tana yi ba ma mu mata ba da ke unguwar hatta maza ma sun san cewa wannan baiwa Allah tana iyakan kokarinta ta yi aiki ta yi buga buga na in aka ce miki yau juma'a ne mun murga mun sauna baiwa Allah hakan ta tashe ki saboda ta samu ta canza ma hatta abincinsa sai ta canza amma baiwa Allah na abin da ya tashi saka mata ya je ya dauko ya yarinya sharaf mm. a ranar ɗaurin auren nan ni karan kana ba aka yi wa wannan kishiya ba wallahi malama sai na ji bakin ciki saboda ganin sa nayi ina dawowa na gansa da katuwar jakansa ya tattara komai iyakansa jallabiya ya kwashe komai daga dakin uwar gidan ya tattara saboda ya ku ya samu sabon gida ya ya eh, sabon rayuwa ya bar ita da ƴaƴanta wajen ƴaƴa biyar ko shida ga kuma ƴaƴan wasu ma take rikewa wanda uwar gidan ta tafi tabban mata tana kula da su ta komo ya koma gidan wannan amarya bayan ma wannan auren ya zo ya kasance ko girkin ta ne har yau magana nake gaya miki sai in ya ga ma zai wanka a gidanta ko ya yi wanka in ma dalili ya kama shi wallahi sai dai koma gidan amarya ne ya canza kaya har yau ni ko rubuta kadda ne zan rubuta akai sannan abincin da yake kawo wannan gida shinkafan tsintaci ba wani ta hausa dan kuma amarya har yau ta gwamnati ke ci wanda ba tsinta ba eh, riga to kin ga daga nan gurin ai an samu <laughs> kuma baki sani ba ma malama daidai da kai yana da mota farko babur yake da shi to san da yazo zai mota ni da ban taba ganin ta ban taba ganin ta akan mashin din shi ba sai Allah ya hore masa ya zo ya mota to ni da magana da ke ga miki na shekara kusan goma sha shida ita ban taba ganin ta a gaban motar mijin nan ba ba ta iya zama bane ba kuma ta daurin dan kwana to kin ga nan gura akwai bambanci saboda eh. matan nan dai hakkin su daya ƴaƴan nan ma haka islamiyan da suke zuwa da bambanci da wa'innan haka boko hata ci masa abincin shi zai kawo ƴaƴan nan makarantar boko na amarya har yau shi yake kai su amma wa'annan ko ƴaƴan uwar gidan su sai kansu hatta bisitin su ya ga dama uwar gidan ke zuwa gaskiya amma maganan malam ta bangaren da yake cewa mata akwai matan da yake kasancewa ko sun ji zuwan mijinsu ka san wanda akwai wanda ake cewa irin kamar fankashaliya mm. wanda she's not organized ta ji mai gidanta ya zo ba za a tashi a gyara daki ba a mini amma wannan ba shine hukuncin za a ce yau namiji amfani da yawwa aka yawwa akwai wanda suke wannan a ce bata iya girki bata iya gyara ba to mm. kai namijin kana so ka nuna mata mana bukatan abin da kake so yawwa sai wannan lokacin zamu kamo wannan darasin sosai wata aminiya ta dai muka zauna da ita mm. amma wallahi tun da aka yi mata kishiya sai abubuwan ya dan canja eh, to da abubuwa ya dan canji eh. mijin ba zai kawo abinci ma awar gidan da 'ya'yan ba to suna nan suna nan sai ta zo ta rabu da ita ne ko rabu da ita bai tana eh. nan dai hmm. to tana da ciki da makarami to da cikin ya girma ta zo ta haifu abincin da za ta ci ma babu sai ta shiga gidan makwabta to anan aka gama suna da kwana bakwai ta fara aiki gidan mutane to har yanzu kenan tana ta zuwa aiki na. Wato sai ta ciyar da kanta. Sai ta ciyar da kanta. Ta ciyar da ƴaƴanta. Ga Ishila ya auro. Eh, to ita wancan kuma ta ciyar da ƴaƴanta ta ciyar da kanta. Kuma ta biya su tana haihuwa ita. Tana haihuwa. To ƴaƴan fa. Kuma in ta haihu ana mata yankan rago. Eh, Amma awar gidan kuma ba a mata komai. To ita amaryar nake son sani. Ana kai mata ita ma ce fana koko ita ma an kyale ta. Ana kai mata. Ana kai mata har yanzu. Okay, ita hawarge ita ce hakuri. Eh, ita ce hawarge. To in aka yi mata magana sai sai ce ai ita bata da iyaye. Awar gidan. Amarya? Eh, awar gida sai a ce bata da iyaye, amma amaryan tana da iyaye. To in aka yi magana kuma sai iyayen amaryan su taso wurin shi su yi mishi fada to sauran abubuwan sai ya taima amaryan ya bar a wani na gane wato sun da ita uwar gida bareniya ce ba ta da wanda za su tare mata eh, eh, eh. ita ta zama bola sakina ita kuma wanda tana da masu zuwa su tare mata so wata abin ba dan Allah bane sai in za a mm. tashi tsaye akai kwarai kuwa to haka dai aka bar shi ana ta roƙon Allah mm. to yanzu da aka zo aka bar shi ana ta roƙon Allah yanzu ya dawo hanya a Maryam ma yanzu ta fara aiki gidan mutane mm-hmm. tana zuwa ta yi wanki ita ma abin ya dawo kan da zuwa ta yi wanki ta yi da ya tafi uwar ya fada shi amma islamiyya kan. shi ya sa 'ya'yan amaryan islamiyya da eh, uwar gidan amma ita ko uwar gidan kuma o ni dai sai ga wannan halin ko ana cewa ni dai sai ga duk abin da mace za ta za ta yi ma namiji in ma rashin tsafta ne da suke mm. eh, abin nan yawan eh, kuka da shi in ma rashin tarbiyya, ne in ma rashin menene dai tsakanin mata da miji ne wannan bai kamata ya kai gurin 'ya'ya ba mm. 'ya'yan nan fa duka naka ne da na gurin uwar gida da ko matan ka ko hudu ne 'ya'ya duka naka ne bai kamata a ce duk laifin uwar gida ko laifin matarka ya shafi 'ya'ya ba ina ruwan 'ya'ya a ciki jininka ne mm. za ta tafi ta bar 'ya'yan anan in ta bar su in ta bar su bane ya ci su in zai sakwatawa mm. Don ba karamin wahala za su sha ba tana gidan ma yaya don akwai ran da aka kawo abu wannan ni ga naune ma ba jiyau ba mm. aka kawo abu dan amaryan sai aka ce irin ranar eh, ina Allah ya dan abin din mai gidan ya dan eh ya dan eh kuma ya dai yana da budin shi dama ina jin dai ranar killa ko ya ji wani wahayi ne ko wani wa'azi ne eh sai ya kawo sai ce ya ka abu tsakar gida haka irin an jiyo sai ce to a raba a kai can ɗakin sai ɗan ɗakin amarya sai ce haddasu abin da ba a saba wace abin eh haddasu baba haddasu za a kai musu kowa ya yi shiru kawai na eh jiki ya mutu eh ba tare da su ba yau gashi an yi tare da su yaron nan sai ya nuna ran shi ya ɓaci me yasa za a ba 'yan ɗaya ɗakin kin gani ubansu ɗaya ya sa akwai eh, bambanci makaranta shi dan amaryan kan shi baya taja haka baban yake ta biya mai kuɗin waye da ne ko da su jamu da waye da waye dan ya ci ana ta maimaitawa amma dan uwar gidan shi kuma yana da kwakwalwa sosai hmm. yana da kwakwalwa sosai amma daga karke da yake Allah ba a zalimin kowa bane sai dai wanda ya zalunci kanshi mm. dan uwar gidan nan sai Allah ya ɗaukaka shi kawai yana zaune kin san shi irin eh, kamar abubuwan sojojin nan mm. NDA kin ga shi ba biya ya biya kawai ya ce bari ya je nemi NDA tunda shi ba biya ya gani ko zai samu yana gwada NDA ya samu NDA ya tafi soja to yanzu magana nan da ake yi ya zama shine komai a gida kin gani yanzu maman shi za ta zama mutum ke maman shi ta zama mutum to ya baban yake a ido misali ya zai iya kallon irin wannan gida ai kin san wasu mazan sai kiga kamar to maza iyayen mu ne kuma mazajen mu ne ba zan iya cewa amma wasu mazajen ne gaskiya ne ba su da dan dana dan dana na yau gaskiya to gaskiya zan dana wasu gaskiya kan ba su da na eh, ido to mun dana ai eh sai kiga yanzu yana ai dana kaza ne ɗana kaza ne eh yanzu ya zama dan shi eh yanzu ya zama ɗan shi mm. da ko in a wani abu ne ce 'Dan nan naki kaza kaza mm. wane ne wane ne ni an cika min gida kaza wane ne wane ne kullum maganan kenan ga malam ai sai ya mm. kara maza ina ga wani abu ne ko kuma iya girki ne ya dibi mai zaki za a daɗe ana kai ruwa rana ba musirra mata ku buɗe kunnuwan ku abin da isa na miki za a daɗe ana kai ruwa rana dole sai sun gyara wannan abin sannan abin ya tafi daidai domin menene kin ga mana wannan abin eh ba boyayye bane abin a kusa yake aiki ne me kike ci na baka yake zuba Aiki ki daina me ake cewa wai Hausa suke cewa ki daina gaigaye mata matsalolin da yake faruwa ala halin in dai mace ba za ta kula da wato ainihin biyo mai gidanta hakinta ba hmm. to wannan matsala an ta kai ruwa rana kenan kar ki manta kamar yadda take faɗi cewa eh, wannan ko dan ta zama bola ne ko dan ta zama menene a'a ko kuma wai ba za ka iya eh, abin ba zai shafi 'ya'ya ba abin da yasa abin da zai iya shafan 'ya'ya ai hausa in baki manta ba suka ce dan kuka shine mai jewo mai jawo wajifa jifa ake cewa ko menene to a wannan karan ba to ai hausa ne ta jawo danta ke to antina yanzu ai maman ne ta jawo ta domin abin da ya sana ce ta jawo ta kar ki manta tunda aya ta tabbata tabbatar mana da cewa maza ala ko da yake dai idan muka tsaya muna wannan bayanin sai mata su dinga cewa ai daman su ayas su kenan maza su maza ayas su kenan da hujja ba haka nan kawai za su ce a'a ba idan mace ba ta da lafiya tana iya cewa kun ga to hmm. idan ba ta cin ra'ayin duk shi ma a'a to sai a ce ba za a mata uzuri ba eh to antina amma kake manta kuma ba za a fito fili a ga mata ga na ta ba eh to antina masallaci ba sa ga maza ba sa ga eh to antina amma kake manta eh to antina amma kake manta kin san akwai hujja mai rauni akwai hujja mai karfi karfi to wasan naku mai karfi ne <laughs> yawa akwai yar da ta zo gidana duka duk da tsakanin wannan yaren bata wuce shekara talatin ba ita ce ta uku a gurin mai gidanta ko kin san malama wai a yau a ranar take ce min wai miji ya sauke mata girki tambaye ne me dalili me sauke girki kuma yi mana wai yi wai ni ai ma sai na tambaye ta nace nace na ganki wance na ganki rame yanda kika san ki dibi ruwa ki zuba mata a nan wajen wuyanta nace kamar ya sauke girki wai ashe uwar gidar da zaran kika kika kasance kin samu sa'in sa tsakaninki da uwar gida to fa zai kin yi rashin kunya mm. sai ya zo tsakar gida ya ta tijara ya ta tijara ya ce to yadda kika saba mu wance to kin saba min kenan na suke miki girki yanda aure uwar gidan ta tsakiyan ta uku nan sai masa adalci bana za a ce akan wannan ha kai ga wannan saki ko ga kai ga wannan duka ko kuma a sauke mata girki duk laifin mace ai bai kamata ya shafi ƴaƴan tsakani da Allah mai dai kowa ya baje kullun sa kuma mun mm-hmm. dukkan mu mun yarda da cewa duk abin da mace take yi kowane irin laifi ne bai kamata a yi mata irin wannan azaba ba mm. ta hanyar munana wa ƴaƴanta domin in kana son ka munana ma uwa to ka taba ƴaƴanta soyayya ba mutum jafa zuri'a daya zuri'a ba bambanci ke kwarai kwarai <laughs> Allah ya sa dace to tattaunawar da binta dai ta yi mana da mutane kenan a zauren muhawara yau da gobe mm. haka yake sannan dole mu leƙa mu ji mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ah, to salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah Alhaji Usman da abokanan aiki. Muna nan da ah, safina <laughs> To barka ka dai barka da shigowa. Sannu. Yawwa. To ka da ji abin da muka taɓo kuma muna magana ne akan yadda wasu ubanni ke nuna bambanci tsakanin 'ya'yan wannan ɗaki da 'ya'yan wannan ɗaki wasu su ce ai kirkin uwan ne ko rashin kirkin ta ya shafi 'ya'yan. Yaya kuke kallon wannan abin a matsayin ku da masu kallon al'amarin yau da kullum? To abin da muke kalla shi uba a kullum shi ne mai gida. Hmm. Kuma in aka ce mai gida to duk abin da ya shafi matansa da 'ya'yansa da baki ɗaya ƙarƙashin su yake daga kan abin da ya shafi al'adar mu zuwa abin da ya shafi addini shi ne gida shi yake da iko ice a yi a yi a bari a bari kuma shi ike da damar kawo wa 'yan gida komai wanda ya shafi abubuwan bukata na rayuwa mm. to ba daidai ba ne zamanin mai gida yana fifita 'ya'yansa ba wai matansa ba ba mm. yayan cikinsa wanda shi ya haife su mm. wanda ba su da wani uba bayan shi mm. amma saboda kawai wani dalilai wanda a tattaunawa an riga an faɗo su wataƙila wannan uwar baya son ta sosai ya fi son uwar wayannan ko kuma wataƙila wannan uwar gida ce yana tsoron uwar gida yana baka girma da haka idan 'ya'yanta suke wani abu ita ba zai mata magana ba mm. amma idan 'ya'yan amarya ne saboda ita amarya baya tsoronta mm. ita uwar gida yana tsoronta yana tsoron ya ga 'ya'yanta amma in 'ya'yan amarya ne zai musu faɗa zai musu duk abin da ya ga dama mm. idan wani abu ne ya so a waje sai ya fara ba wa uwar gida saboda me yana tsoron uwar gida ko yana shayin kacce masa magana wani kuma gidan wannan misali na ɗaya kenan wani gidan kuma amaryar ya fi so uwar gidan ya tsare ka baya son ka mm. so da haka duk abin da zai yi sai dinga lele yana yana fifita ƴaƴan amarya ce da uwar gida so da uwar gida ta zama bora wacce mm. kuma ta zama oh, mowa to hakikanin gaskiya da wanda yake tsoron uwar gida yake yi mata abu dan kara domin yana tsoron ta. da mm. wanda yake yi wa amarya da 'ya'yan amarya abubuwa na gari 'ya'yan uwar gida kuma ya kyare su saboda kawai ya fi son amarya hmm. ne iyayen su bai kamata in shafi ƴaƴa ba because ƴaƴa naka ne ba wai ƴaƴan ba bane hmm. ba ruwanka da bambanci tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wannan ko da ka fi son uwar wannan ba ka son uwar wannan hakikanin gaskiya duk namijin da yake bai kansa adalci ba in ana yaran nan suna tashi duk hmm. abin da kake yi suna lura da shi yara da kake gani musamman yaran da ya taso daga lokacin da aka yaye shi ya zama ɗan shekara uku mm. zuwa abin da har lokacin da zai yi wayo sosai mm. wallahi duk wani abu da za ka suna lura suna kuma da tara da za ke miki duk abin da ake miki suna lura kuma mm. suna makin ɗinka idan suka girma shine za ka ga ana samun matasa mutane waɗanda ba su da tausayi suna faɗa da mutane da sun samu ne frustration a rayuwarsu sun suna yara an yi biyo da su wata rayuwa wanda aka nuna musu mm. a har a su ta gaba ba za su samu irin suna kulla soyayya da mutane makota ɗan gari ba. Kuma ƙarshe a dinga cewa ai 'ya'yanka ne dai. Ƙwarai mm. da gaske, da abin da suka zama dai naka ne dai. Mm. abin da za su yi ko na alkhairi ko na shaidu aka tashi ba a cewa dan wance ne mm. sai dai dan wane ne dan wane ne mm. ba a mu a ruwan mu sai dai a ce dan wane ga in baka tsaya ka gyara gidanka ba saboda waɗannan abubuwa to a ƙarshe har tsufanka ko kana cikin kabari bayan ka mutu mm. wallahi tallahi za a dinga danganta wannan laifukan ƴaƴan naka da ƴaƴanka mutum ko mutuwa yi idan ɗan ce wani abu za a ce ai ɗan gidan wane ne wani wane wane marigayi wane marigayi haka ba Allah eh. wadarin kaga an yi ba ba dan eh. kuka aka ce shi yake janyo uwa ce jifa eh to wannan kuka eh, shi yake janyo uba ne uba ne jifa eh to cikin kalma ɗaya biyu wace shawara zaka bayar shawara ta ga maza shine ya kamata namiji da Allah maza suna yawan bari matan mu suna juya mu suna mana wasu abubuwa wanda maza ba su gane kissa mm. abubuwan da bai dace ba ta Allah mu zama mazan mm. kalmar mazan mu bi mm. tsoron Allah mu kula da iyalan mu bisa adalci kar wata ce wata kissa ko dan wata kissa take amfani da ita ai take jan namijin take jan hankalin namijin wato allura kenan na allura amma za su lura ya zama duk abin da za a yi suna yin adalci ba kissa ba kuma zancen tsoro ba kuma zancen wani wani ya fi wani in dai kina karkashin nan naka ko da a zuciyarka Allah ma ya faɗa ba za ka so ki gaba ɗaya lalle lalle iri ɗaya ba amma adalci Hmm, wajibi ko da ka son wata in ka zo wani abu da ya shafi ƴaƴanta da Allah mu dinga kula ƴaƴan mu ƴaƴan mu ne ko wadda ba ma so ko da ta fita daga gidan ne ba ta gidan dole a yi adalci ko da an kore ta ne kun yi faɗa ta ma rashin mutunci ka take ta to ƴaƴan fa ba wai nata bane haka yake ƴaƴan ka ka rike su to mun gode sosai da ka tana yin wani abu ya kamata ka tsaya kai magana ya zama an daidaita abu komai ya zama noma to mun gode sosai da lokacin ka Abu Bakar Dakta sai Allah ya kai mu wani lokaci mutanen jami'a <laughs> to duka duka kan dole mu tattare namu ya namu yanzu a madadin safinatu dangi sai kuma julie lazarus gresham wajen ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr pete ni usman ahmad kabar a washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance. ba ruwanta a yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari